Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Haka kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 15 ga watan Maris na shekarar 2018 da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayaw ne daga nan birnin Washington DC da da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu mai kunsa Grace a ba kanun labarai. Dubin dubatan dalibai a duk faɗin Amurka sun gudanar da zanga-zangar nuna bacin rai kan gaza ɗaukar matakan daki da kai hare-hare da bindigogi a makarantu. Birtaniya ta sanar da ɗaukar matakan mai da martani kan Moscow da suka hada da korar jami'an diplomasiyan ƙasar Rasha 23 bayan da Rasha ta yi watsi da bukatar da Birtaniya ta gabatar na neman a yi mata bayani kan harin guba da aka kai. Kana wakilai daga kasashen nahiyar Afirka suna halartar taron ƙungiyar Commonwealth a birnin London da taken abin da ya shafi kowa. To ma da labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wasu kamfanonin wayan salula na wa Najeriya cogen naira ashirin a kowane kiran da aka yi a kasar waje. Zubin neman kuɗi yana sa mutane ainihin su bata tunaninsu. Abin da kuke kira shi muke kira call termination. Akwai ɓata gari wanda na farko ba su samu su license ɗinsa ka wajen NCC ba. Amma sun samu ainihin na'urar da za su iya tara call sai kuma a jihar Niger inda yau ne za su karbi bakuncin shugaban kasa janar Muhammadu Buhari. Kira na daruman Niger kowa su fito a zo a tare shugaban kasa a garin Kusogi wurin Santi Sugar Company wanda company yake. Sa'ilin nan muna nan tare da Grace Alheri Abdu wadda za ta gabatar mana da shirinta na domin iyali amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Dubin dubatan ɗalibai a duk faɗin ƙasar Amurka da dama suna da ta cewa ya isa haka suka fice daga makarantunsu jiya laraba domin zanga-zanga nuna ɓacin ransu da yadda majalisa ta gaza ɗaukar matakan kai tsaye na shawo kan hare-hare da ake kaiwa da bindigogi an fara zanga-zanga ne da karfe goma na safe agogon yankunan kasar a makarantu kimanin dubu uku galibi an gudanar da zanga zanga ne na tsawon mintoci goma sha bakwai na karama kowane mutum guda da aka kashe a makarantar sakandare ta douglas a parkland jihar florida wata guda da ya shige waɗansu ɗalibai sun riƙa kwalaye da ke ɗauke da rubutu da ke cewa jininmu yana hannuwanku suka kuma yi allah wadare da ƙungiyar masu sayar da makamai ta amurka waɗansu ɗalibai sun bayyana fargaban cewa mai yiwuwa ne suna cikin waɗanda za su rasa rayukansu a harin kan mai uwa da wabi da za a kai kan wata makaranta nan gaba suka kuma shaidawa manema labarai cewa abin ya ishe su an kuma yi zanga-zanga a majalisar dokokin ƙasar amurka inda shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai nancy pelosi ta tarbi masu zanga-zangar a fadar white house kuma ɗalibai sun juya wa fadar shugaban ƙasan baya shiru shugaba donald trump dai baya nan a lokacin malamai da dama da iyayen ɗalibai da jami'an gudanar da harkokin ilimi sun shiga sahun masu zanga-zangar sai dai jami'an makarantu sun gargaɗi ɗalibai da cewa za a iya dakatar da su daga makaranta domin barin azuzuwan su ba tare da izini ba Burtaniya ta sanar da ɗaukar matakan mai da martani kan Moscow da suka haɗa da korar jami'an diflomasiyyar ƙasar Rasha 23 bayan da rasha ta yi watsi da bukatar da birtaniya ta gabatar na neman bayani dangane da yadda aka iya yin amfani da sinadarin guba mai mummunan karfi da rasha ta sarrafa a zamanin mulkin soviet a garin salisbury kan tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar rasha sergei skripal da 'yarsa julia yulia Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ta sanar da ɗaukar wannan matakin ne a zauren majalisa da ya cika makil ta sanar da cewa gwamnatinta za ta shata daftarin da zai kare al'ummar ƙasar daga duk wata barazana za ta kuma yi nazarin ɗaukar sababbin matakan yaƙi da leƙen asirin ƙasa matakan mai da martanin da za a ɗauka sun haɗa da amfani da yin waɗansu gyare-gyare a dokokin takunkumin da za su ba da izinin hana 'yan ƙasar rasha da aka hakikanta suna da keta wato suna keta hakkin bil'adama amfani da ƙadarorinsu da kuma soke hulɗar manyan jami'an gwamnati tsakanin Burtaniya da Rasha da suka hada da ziyarar da ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Rasha Sergei Lavrov ke shirin kaiwa Burtaniya. An ba rasha wanda aka kora mako guda su fice daga Burtaniya a wani abin da aka bayyana a matsayin korar jami'an diflomasiyyar ƙasar Rasha mafi girma tun shekara ta 1971 lokacin yakin cacar baki. rasha ta musanta cewa tana da hannu a kan kai wannan harin guban ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha kuma ta ce jawabin da me ta yi jiya takala ce da kuma toshe kofar tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu ta kuma kara da cewa rasha za ta mai da martani nan ba da daɗewa ba wakilai daga ƙasashen nahiyar afirka suna halartar taron ƙungiyar commonwealth a birnin london da takin abin da ya shafi kowa batutuwa da za a tattauna a kai sun hada da sauyin yanayi da inganta damawa da kowane jinsi maria fernandez de la vega shugabar cibiyar matan afirka ita ce ta gabatar da jawabin bude taron frente a la cada vez mayor tolerancia a la desigualdad Ta ce a wannan lokacin da ake fuskantar rashin ba kowa dama ta bai ɗaya tilas ne mu ci gaba da tada muryarmu akan wannan batun ta ce haɗa hannun matasa da kuma mata zai ba mu damar mai da hankali a kan afirka cibiyoyi kamar majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka suna magana a kan batun ba da dama ta bai ɗaya ga kowane jinsi ƙasashen ƙungiyar commonwealth ƙasashen renon ingila ne wanda birtaniya kuma take ƙoƙarin sake ƙulla dangantaka da su musamman ma a wannan lokacin da ta fice daga ƙungiyar tarayyar turai To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firayim Ministan Slovenia Miro Sera ya yi murabus jiya laraba biyo bayan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke ta soke kuri'a raba gardaman da aka kada da ta goyi bayan wani babban aikin hanyar jirgin sama. a jirgin ƙasa. A cikin wasikar ajiye aikin da Sera ya aika wa majalisa ya ce tura ta kai bango aikin hanyar jirgin ƙasan nan ya sake gamuwa da cikas daga waɗanda suke son su ga sun gurgunta da duk wani yunkurin bunƙasa Slovenia. Ba na so in shiga cikin irin wannan labarin. Yau Alhamis yake shirin miƙa takardar murabus ɗin nasa ga shugaban ƙasa Farod Faro. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari faro rahotannin namu da binciken da ya gano wasu kamfanonin wayan salula masu sauya lambar da aka kira daga kasar waje da lambar Najeriya domin su danna naira ashirin maimakon su biya gwamnatin tarayyar Najeriya naira ashirin da hudu sai su biya ta naira hudu. Ga binciken da wakiliyar sashen Hausa Madina daura ta yi game da wannan togen ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Kusan shekaru goma sha bakwai da suka wuce ne aka fara amfani da waya 'yar yawo wacce aka fi sani da salula a Najeriya. Wannan ya taimaka gaya wajen inganta zamantakewa da samar da ayyukan yi da kuma samarwa ƙasa maƙudan kuɗaɗen shiga. Sai dai a 'yan kwanakin nan abin lura shine idan an kira mutum daga ƙasashen waje maimakon ya ga lambar kasashen wajen sai ya ga lamba irin ta gida Najeriya. Muhammad Sani Abubakar ɗan jarida ne mai aiki da wani gidan rediyo a ƙasar waje. Ya yi tsokaci akan wannan al'amarin. Salon da ake ciki yanzu shine nambar najeriya ce za ta fito yawancin lambobin da suke nuna min kamar lambobi ne da ke legas sai nuna min shegu ko adegu ko ademola wanda kuma su da dama musamman ina cikin tsakar aiki ba zan ɗauki wayar ba sai an ki ta kira ai ta kira na ki dauka ne sai a tura min email malam ya muna kira baka dauka sai in gane international call ne fa yake shigowa da namban Najeriya wannan ya sa ana zargin manyan kamfanonin sadarwa da yin wata munamuna wajen samar da kudaden shiga akan kowane dakika da aka yi kira alal misali, ana biyan naira ashirin da hudu a minti ɗaya idan an kira mutum daga Amurka, saɓanin naira hudu a minti ɗaya daga gida Najeriya. Bincike da muryar Amurka ta yi ya nuna cewa kamfanoni suna zuba naira ashirin a aljihunsu ne sai su baiwa gwamnati naira hudu. a kan haka ne tattaki zuwa ofishin MTN ɗaya cikin manyan kamfanonin sadarwa ta ƙasa inda na tambayi shugaban kula da hanyar sadarwa na manyan kamfanoni a arewacin Najeriya Awal Abdullahi ko suna da masaniyan irin wannan matsalar sai ya ce. Abu ne da za a ce wani zubin kin san akwai ɓata gari. kuma shi wani zubin neman kuɗi yana sa mutane ainihin su ɓata tunaninsu abin da kuke kira shi muke kira call termination akwai bata gari wanda na farko ba su samu su license ɗinsa ka wajen ncc ba amma sun samu ainihin na'urar da za su iya tara call idan sun tare to suna da hanyar da suke samun kuɗin a can saboda suna da ainihin makarrabansu a wadannan ƙasashen to a maimakon ya zo maka a nambar turai da za ka ganta to sun riga sun turo maka sai ya zo maka nan a lambar najeriya kuma da ka ɗauka ka ji da ka turai ne to wannan abu ne da ya addabe mu mun kai kuka kuma wajen ainihin su ncc kuma su ma suna bincike a kai kuma kokari suke duk waɗanda aka kama da laifin ana hukunta su na nemi in ji matakin da hukumar kula da hada-hadar sadarwa ta ƙasa wato ncc take yi wajen shawo kan wannan matsala da ta kunno kai saboda haka na tuntuɓi shugaban hukumar farfesa umar garba ɗanbatta inda ya bayani kamar haka muna da masaniya akan wannan wato abu mara kyau da yake faruwa a halin yanzu kuma mun yi bincike domin ɗaukar mataki na shari'a to mun samo ainihin waɗanda suke yin wannan aikin a mataki na farko na bincike da aka yi kuma magana da ake yi a yanzu an matse da laisin ɗinsu ba na son faɗi sunayensu amma sun san kansu ina so jama'a masu saurare na su san cewa lalle lalle mun gano masu yin wannan aiki wanda yake aiki ne da yake kawo barazana ta tsaro a ƙasa da kuma harka ta yau da kullum. To sai dai a wani bangare kuma ɗaya cikin masu yin dokoki a ƙasa sanata Abdullahi Adamu ya ce akwai abin dubawa a wannan matsalar. A nan ba shakka ana cutar Najeriya wurin kuɗaɗe masu shiga. domin abin da ya kamata ya shigo mana akan abin da ake da wayoyin nan ba za su samu akan kari ba in ma bayan kali ba kasar ce lamba ka fita nan, sai kuɗin da za a biya sai da su za a biya kuɗin saboda kina mun yi asara biyu kai mai lamba kai kai asara ka na ka ta yi asara to wannan abu bai kai fagen mu ce mun taso da shi ya zo a matsayin matsala wanda muke son mu yi doka musamman da mu magance ta ba fi sabilillahi amma abin yana karuwa kuma na tabbata yanzu ke dan ba mu zarafi dan karamin lokacin nan zaki ga cewa lallai insha Allah za mu kawo doka wanda zai kama shi sai mu ji ko mai bayani za mu samu da zai gamsar da mu bisa abubuwa da ke faruwa a harkar sadarwa ta ƙasa da alamun sai an miƙe tsaye sosai ta yadda za a shawo kan wasu ɓata gari da ke kawo wa gwamnati hasarar maƙudan kuɗaɗe domin kare mutuncin ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a can jihar Niger ko dan an jima kaɗan ne mutanen jihar za su karɓi bakuncin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ga Mustapha Nasir ba tare da ƙarin bayani a cikin shirye-shiryen da cikin wannan rahoton. A ranar Alhamis dinnan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai buɗe wani katafaren kamfanin sarrafa suga mai suna Sunti Suga Kamfani a jihar Naija da ke arewa maso tsakiyar ƙasar. Kimanin naira miliyan dubu hamsin ne dai aka kashe wajen samar da wannan kamfani da ke cikin ƙaramar hukumar makwa da aka bayyana cewar sama da mutane dubu goma ne za su samu aikin yi a ƙarƙashin wannan kamfani baya ga bunƙasa noman rake a yankin mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Ketso da ke zaman shugaban kwamitin tarban shugaban kasar ya ce sun kammala shirye-shiryen komai na karɓar shugaban ƙasar a saboda haka suna neman haɗin kan jama'a. A kira na daruman Niger kowa su fito a zo a tare shugaban kasa a garin kusogi wurin santi sugar company wanda company yake kowa ya fito gwamnati ya rige ya ya kafa irin tsaro wanda kowa za a je a dawo lafiya to ita ma dai babbar jam'iyyar adawa a jihar Niger wato PDP ta ce ta yi farin ciki da zuwan shugaba Muhammadu Buhari. Barista Tanko Beji shine shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger. shugaban kasa jihar Niger ai alheri ne gare mu domin zai zo ya kaddamar da abin da private sector ta yi kusan biliyan hamsin. Ai wannan ma kawai zai sa eh, arzikin arzikin jihar Niger ya karu ya bunƙasa Inda ce ita gwamnatin Niger ma ta yi haka nan ai kaga da ci gaba ne. Kuma shugaban kasar Najeriya ne ai shugaban kasar mu ne duka. Saboda haka wannan zuwa da zai yi Allah kawo shi lafiya ya mai da shi lafiya. a halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta ƙara jibga jami'an tsaro a wajen da za a gudanar da wannan taro domin tabbatar da ingantuwar tsaro a wajen asp abubakar dan inna shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger. yana gaya ma yanzu har yana gaya yawa duk jami'an tsaron da ya kasance za su abin suna wurin sannan kuma su ma ka san abin da su ma anti-bomb squad suke kwararru akan harkar bomb su ma an deploy nasu kuma sa sun shi wuraren kuma an ɗan sanda da yawa ko ina har daga neighboring states ma duk sun shigo za su ƙara muna abin nan wurin abin da karban shugaban kasa kuma muna aiki tare da sauran jami'an tsaro hannu da hannu saboda da cewa abin mun samu a cikin shugaban kasa ya zo lafiya ya kwamishin ɗin kan ce abin nan kuma ya koma cikin lafiya. kamar jami'an ku nawa suka sa a wurin. eh mun yi deploy ah, jami'ai sama da dubu biyu ga wannan special duty din. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha har yanzu kuma ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene daɗin duniya. Menene duniya, menene daɗin duniya. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon jiya aka gudanar da bikin ranar mata ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jawo hankalin al'umma kan matsaloli da ke tauye rayuwar mata. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da mata musamman ɗaruruwan 'yan mata da ƙungiyar Boko Haram take garkuwa da su a arewa maso gabashin Najeriya ke ƙara fuskantar ƙalubala da tauye hakkokinsu. Bayan kammala bikin matan na duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya kuma tana haɗa kan masu ruwa da tsaki daga ƙasashen duniya domin taron koli kan harkokin mata na makonni biyu a shalkwatatta da ke birnin New York. A bana, an jera sunayen manyan jami'an gwamnatocin ƙasashen duniya da cibiyoyi 175 da za su gabatar da ƙasidu a taron da taken ƙalubale da damar damawa da kowane jinsi da kuma inganta rayuwar matan karkara da 'yan mata. barista yakubu salibawa na ɗaya daga cikin waɗanda ke halartar wannan taron na kuma nemi sanin fa'idar gudanar da taron dab da kammala bukukuwan ranar mata ta duniya. Mu a matsayin mu na lauyi da muka zo wanda aikin namu ko kuma gayyatar da aka mana shine mu ga bangare ko kuma mu duba wani irin haƙƙi na mata da ake takewa ko kuma rashin basu dama ta taka rawa yadda ya kamata. amma a yau misali bisa ga yadda aka yi taron sai na fahimci abin da ya aka sa shi bayan babban taro ko kuma ranar mata ta duniya shine a kowace shekara suna da abubuwan da suka sa gaba za su cimawa to akan yi wannan ne aka haɗu a birnin new york kamar yadda aka yi a wannan shekarar su kara duba cewa wa'annan abubuwa da suka sa ko da suka sa burin da suke so su cima shi an iya cima wa'annan manufofi to shine sai su tsaya su duba a ga cewa eto eh, ba iya cima wa'annan na shekarar da ta wuce ba a ne suka samu matsala ina ne ya kamata a gyara to shi yasa a wannan shekarar da suka yi bayan wannan ranar matar sai suka zo suka sa wannan taron ma'ana shine duk abin da kasashe suka duba sai a zo a duba cewa shekara da ta wuce mun cima matsaya amma ga abin da muka ce za mu ga cewa za mu gudanar shi an iya yin haka to sai su duba su ga ina ne aka samu matsala ko mishkila ko kuma me yasa ba su iya samun wannan cimin manufa ko burinsu a wannan shekara ba to abin da ya sa suka yi wannan a wannan shekara bisa ga fahimtar da na iya ganewa kenan. eh wato ɗaya daga cikin kalubale da ake fuskanta a najeriya shine batun ilimin 'ya'ya mata musamman arewacin najeriya inda kungiyar boko haram take ta da kaya baya da kuma sace-sacen 'ya'ya mata ba a gidajensu ba har a makarantun kwana. To ya kake gani tarika irin haka za su yi tasiri a lamari irin wannan? Eh to gaskiyar shine idan za mu magana a hakikanin gaskiya. Kamar mu lauyoyi abin da ya sa ma suka gayyaci dan sun mu kenan kan abin da kika magana. Ganin cewa kana mata yara mata an ilimantar da su. An ba su dama da ya kamata bisa ga kundin tsarin mulki mu muna duba wannan a doka amma gaskiya idan aka duba matsalar najeriya a abin da na gani a yau akwai aiki matuka gaya domin abin ban takaici yawanci su waɗanda ma suke zuwa taron matan wasu ma ba su san me ma ma'ana zuwa taron ba na ɗaya kenan a waɗanda abin da muka yau da safe waɗansu mu mun fara nuna masu kurakurai akan idan aka fara tafiya haka to gaskiya za a samu matsala ba karama ba eh, a samu dama musamman a arewacin arewa a ba mace yarinya ko 'ya'ya mata damar da ya kamata a ba su a ilmantar da su a taimake su to gaskiyar shine akwai aiki sai dai abin dubawa shine dole ne sai ana zuwa irin wannan tarurrukan in an sa himma kuma an sa hankali za a iya samun ah, nasara ko kuma a magance matsala. To galibi idan aka yi taro irin haka, eh. ko kuma in aka samu ƙungiyoyi ko kuma ƙasashen duniya suka shigo lamura. So da dama sai ka ga mu kasashe masu tasowa ana nema ne ana tafiya sai ka ce da kokan bara ana nema su zo su ko su kashe kuɗi ko kuma su gudanar da ayyuka a kasashen mu. Najeriya na ɗaya daga cikin kasashe da za a ce fi sabilillahi Allah ya azurta. To mm. har ya zuwa wani lokaci ne za a ci gaba da zuwa eh, da kokon bara taro irin haka akwai lokacin da za mu kai da za a koya daga gare su a koma gida a aiwatar ba tare da sai sun je sun zuba kuɗin su ko kuma sun aika da mutanen su kwararru a can su yi mana ba eh to za mu iya samu a yi hakan amma zai ɗauki lokaci kuma lokacin da zai ɗauka dalilin ne yasa zai ɗauki lokaci saboda har yanzu in ka zo ka samu ƙasashe kamar wanda suka ci gaba kamar amerika za ka ga matsalar mu ita ce rashin sanin Allah. Najeriya ƙasa ce mai addini a baka, amma a zukatanmu duka ɗan Najeriya an kaɗan ne suka san Allah kuma suke so su kwatanta gaskiya. Yanzu Amerika kanta tana duba idan ka zo kana matsayin ɗan Najeriya a ƙasashen da suka ci gaba, ka zo kana neman cewa su maka kamar yadda kika faɗa gokan bara suna ganin cewa Najeriya muna da kuɗi, muna da manyan masu kuɗi a duniya. Duk inda ƙasashen da za ka yi za ka yi 'yan Najeriya suna da manya-manyan gidaje da motoci da dukiya amma saboda zalunci da rashin shugabanci da rashin tausayi shugabannin mu 'yan kaɗan suke da tausayi da jinkan su ga cewa sun raya ƙasar nan to amma inda a ce za mu canza halayen mu mu ƙara kusantuwa ga ubangiji kamar yadda muke muke furtawa ba zai dauke mu lokaci da za mu iya samun canji ba mu ma mu zama mu ke taimakawa ba wa ake taimakon mu ba a matsayin Najeriya da arzikin da muke da shi bai kamata a har yanzu wai taimakon mu ake ba muna da arzikin da Allah ya ba mu a duniya da mu ne ko Amerika nan sai dai mu sai dai mu taka da ita amma me matsalar mu shugabanci rashin tausayi rashin sanin Allah akwai baki a addini a baki amma babu shi a zukatan mu to zai dauki lokaci kafin canjin daga zuciya yake a cikin za mu canza to za mu samu ba za mu dauki lokaci ba sai mu canza mu gyara mu kai inda ya kamata a ce mun kai a kasashe tsawon kasashe wanda suka ci gaba a duniya Shirin domin iyali ya samu jin ta bakin waɗansu daga cikin 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ta sace a garin Bama cikin shekara ta 2014 waɗanda suka ziyarci Majalisar Dokokin Amurka tare da tallafin wata cibiya mai zaman kanta ta Amurka wadda kuma take ɗaukar nauyin ilmantar da su a Najeriya. Ga kaɗan daga cikin bayanan da ɗaya daga cikinsu ta yi a wajen tattaunawa da mata 'yan Majalisar Dokokin Amurka suka shirya. Ita dai wannan ɗalibar da za mu saya sunanta bisa dalilan tsaro. Ƙungiyar Boko Haram ta sace ta ne tana da shekaru goma sha biyar ta kuma yi mata auren dole. Kafin a kama ni muna zaman lafiyar mu a cikin garin bama. A daga nan sai muna zuwa makaranta muna yin rayuwar mu yadda muka dama. A daga nan 'yan Boko Haram sun zo bama. sun zo sun yi atakin na ba ma suna kashe-kashe suna yanke daga nan sun zo sun same mu a cikin gidanmu daga sun same mu a cikin gidanmu wasu mutane sun zo sun tafi ni da ƙanina guda biyu sun kai mu wani gida daga nan akwai wasu 'yan mata da yawa a wajen aka tara mu sai an kai mu jeji daga an kai mu jeji akwai wani ya aure ni a cikinsu a lokacin ya ban sarakin dubu biyu ya ce zai aure ni ya ce mu in je in kawo mishi wani abu a waje na je in na fita in je in kawo abun in na zo kuma shi zai ce mu ya aka yi ban zo da wuri ba na dade sai zai ce mu ya aka yi ban zo da wuri ba sai ya tashi ya bubbuge ni je mu duka su ya wajen kullum haka yake mun daga nan daga cikin haka har ya zo ya min ciki na aika yaro a cikin daji muna tashin wahala ba ci ba sha biya abincin da za mu ci ma wahala ne wani lokaci za mu kwana da niwa wani lokaci za mu kwana da ishin ruwa haka muke rayuwa cikin dajin daga sai wani lokaci an kai wani gari a tak, kafin a zo mu mata guda uku daga nan mun gudu mun bar jejin nan muna kan zuwa sai mun haɗu da su akan hanya sun ce na ina za ku je a'a za mu duba wani abu ne a'a ba za ku je ba an komar da mu stil a wajen an je an yi mana dukan siya a wajen a lokacin ko zama ba ma iya yi saboda sabon dukan da aka yi mana daga nan sai wani baya dan kwanakin lokaci mun samu sauki daga nan sai mun gudu mun bar dajin mun zo cikin bama sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanin ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace a garin bama wadda ita kuma ta gudu da tsohon ciki ta haihu a jeji yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma salama abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To a gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara takaice. To ladan bari mu faro da wannan labarin da ke cewa mutuwar wani kare a jirgin sufurin United cikin wannan makon ya ɗauki hankalin jami'an sa ido kan harkokin sufuri da kuma akalla wani ɗan majalisar dattijan Amurka guda. Wani ɗan kwikwiyo da aka ba suna Katiko ya mutu ranar Litinin bayan da wata mai aikin cikin jirgi ta shaida masu karen cewa tilas ne a sa akwatin da ake ɗaukarsa a ciki a wurin ajiye kaya na cikin jirgi lokacin da suke tafiya daga birnin Houston zuwa New York. ma'aikatar sufurin amurka da kuma hukumar sufurin jiragen sama ta ƙasa sun ce suna gudanar da bincike kan wannan lamari dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar louisiana john kennedy ya aika wa shugaban kamfanin sufuri na united j scott kirby da wasiƙa yana neman bayani ba tare da ɓata lokaci ba akan abin da ya sa dabbobin gida da dama suke mutuwa a jirgin sufuri na united dubin dubatan dalibai a duk faɗin ƙasar Amurka da dama suna ta da suke ta cewa ya isa haka sun fice daga makarantunsu jiya Laraba domin zanga-zangar nuna ɓacin ransu da yadda majalisa ta gaza ɗaukar matakan kai tsaye na shawo kan hare-haren da ake kaiwa da bindigogi a makarantu. An fara zanga-zangar ne da karfe goma na safe agogon yankunan ƙasa a makarantu kimanin dubu uku. Galibi an gudanar da zanga-zangar ne na tsawon mintoci goma sha bakwai To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin. Amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga iyalan gidan marigayi Alhaji Ibrahim Noma sarkin tasha a bakin kasuwa Kwantagora na rasuwar dan dan uwansu Mustapha Ibrahim Noma wanda ya rasu shekaran jiya a garin Mina. Allah ya ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashin. Haka kuma muna mika wani ta'aziya ga iyalan da almajiran Ustaz Adam Baba tsoho ga garin Farank a Ghana. Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashin. Yanzu amadun kowa da kowa nan sashen Hausa. musamman grace alheri abdu da ta tana gabatarwa sai cuba hero jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin greg barnes ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin